وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a سورة darasinmu na نعم. a jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku fadin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce mun sanya ku dangi dangi mun sanya ku kabila kabila Allah ya ce domin ku samu sanayya a tsakaninku alakokinku, nasaba zumunci da yake tsakaninku inna akramakum indallahi atqakum amma mafi karancin ku mafi darajar ku a wajen Allah shine mafi tsoron Allah ku wanda yake tsoron Allah shi yake matsayi a wajen Allah ana samun kusanci a wajen Allah da matsayi a wajen Allah ne gurgudan tsoron Allah bawa bawa yakan samu matsayi a wajen Allah ne gurgudan tsoron Allah ba tsoron Allah shi ke sa mutum ya samu matsayi mai girma a wajen Allah rashin tsoron Allah shi ke mai da mutum baya a rayuwa inna Allah alimun khabir lalle Allah mai ilimi ne masani ne game da al'amuran bayi baki ɗayansu to yau za mu tashi a farkon aya goma sha uku aya goma sha hudu to Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim قالت الأعراب amanna waɗansu larabawan ƙauye suka ce mun yi imani da Allah da yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce waɗannan larabawa su ne banu Asar. sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna ikirarin imani suna gadara da abin da suke da shi na imani saboda su banu Asar ba yaƙar su aka yi ba gaba ɗaya suka taso suka zo suka karbi addinin musulunci babu yaƙi, babu musgunawa babu wani ɗaukan tsauran mataki a kansu to wannan ba da kai da suka yi suka shigo musulunci sai suna ganin kamar sun yi gata wa musulunci jama'a mun fahimta sai suna ganin kamar ai sun dan taimaki musulunci suna ganin sun dan taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka suka ce mu mu'minai ne qul Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin sai dai qulu aslamna ku ce mun mi kauya ma'ana mun musulunta ku dai musulmai ne ku musulmai ne walamma ya walamma yadkhul al-iman fi kulubikum amma dai imani har yanzu tukunna bai zauna a zuciyanku daram da daƙan ba eh, kun dai musulunta kun musulunta yana daga cikin nassosi da dalilai da malamin musulunci suke bambance tsakanin imani da kuma musulunci sun yi da'awar imani Allah sai ya ce kulka ce musulun tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku da ku ce kun musulunta kenan musulunci wani abu ne imani ma wani abu ne mai cin gashin karfa furta kalmar shahada da ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne tsayar da sallah ba da zakka azumi aikin hajji, wanda ya tabbatar da waɗannan a furucinsa kuma a aikata aka ga yana yin su ana sallah da shi ana azumi da shi ana aikin hajji da shi yana fidda zakkan dukiyarsa to sai a ce musulmi ne imani kuma sai idan ya kudurce waɗannan rukunai shida da muka ambata a baya imani da Allah imani da mala'ikun Allah laisa birra an yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi Allah ke ba shi bane kure maneji wajen da'a ma Allah don kun juyar da fuskokinku gabar ko yamma kuna sallah ba shi bane kun kure maneji a wajen da'a ma Allah walakin na birra sai dai kai matuka wajen da'a ma Allah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina abu na shida shi ne imani da kaddara na alkhairi da sharri domin akan iya samu mutum ya furta kalmar shahada ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma ana sallah da shi kuma ana azumi da shi kuma yana zuwa aikin hajji yana komai amma kuma a samu boka ne haka ne ko ba ta ba to kaga ya shigo ta wani kofa ya fita ta wani kofa to imani da Allah shine mutum ya kudurce rukunnan imani ya haƙƙaƙe su a cikin zuciya malamin musulunci dama suka ce imani idan an ce imani gaɓoɓi uku yake shiga a jikin ɗan adam furucinsa harshensa ya furta da harshensa ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne abin da ke tabbatar da imani ya furta shi yayi ikirarin sa da bakin sa sai kuma gabobin sa aga suna aiki da shi sai kuma itikadin sa ya kudurce su a zuciya to kun ga da furtawa da a gani yana aiki a aikace kun ga ai waɗannan za a iya ganin tattare da mutum ko to idan mutum ya haƙƙaƙe su a cikin zuciya ya ƙudurce su ya yi imani a cikin zuciyarsa to ya zama mu'mini kenan bayan Allah muna fahimta Allah ya ce kulka ce musulman tu'minu ba ku yi imani ba walakin sai dai kudu aslamna ku ce dai kun mika wuya kun musulunta ku musulmai ne ku musulmai ne da kulil imanu fi qulubikum amma dai har yanzu imani bai shiga zuciyarku ya zauna gaba ɗaya ba malamai suka ce duk inda ka ga lamma a wajen lam an kawo lamma a wannan wajen to yana kore abin amma kuma na nuna abin ya kusa faruwa inda ya ce wallam ya da kulil imanu fi qulubikum imani bai shiga zuciyarku ba to kuma ba a san yaushe zai shiga ba amma da yace wallam ma ya da kulil imanu fi qulubikum imanin bai gama zama ba amma dai ya kusa ya gama zama bal kun fi shakkin min zikiri Allah take bal lamma yazuku azab ba su dan tsani azaba ba amma dai suna dab da su dan tsani azaba bayan Allah mun fahimta wa in tufi'u Allah wa rasulahu Allah ce idan kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da'a la yalikum min a'malikum shay'a Allah ba zai tauye muku komai a cikin ayyukanku ba kaga rahama irin ta Allah idan mutum ya aikata aiki na sharri Allah ya karsa a goge idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah sai ce a goge idan mutum ya aikata sharri akwai aikin da ma in ya aikata Allah zai sa a goge wannan aikin da ya aikata wadda babu kyau amma idan mutum ya aikata alkhairi Allah bai cewa a goge idan mutum ya aikata aiki na alkhairi sai a ninka mishi ninki goma idan mutum ya aikata sabon Allah sai a rubuta mishi guda ɗaya wannan sabon Allah duk aikin alkhairi mafi karancin abin da ake ninka wa bawa shine ninki goma amma in sabon Allah wannan guda ɗayan da bawa ya yi wannan guda ɗayan za a rubuta shi yasa wuta Allah yake cewa la ilaha illa al-ashqa ba ni shiganta Allah yake sai marar rabo na ƙarshe shi inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne to sai Allah ya ce inna innamal mu'minuna alladhina mu'minuna iyakar mu'minai suwaye mu'minai Allah ke su ne kadai waɗanda suke da waɗannan sifofi allazina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa summa lam yartabu Allah ke sannan kuma ba su yi kokonto a cikin imaninsu ba jama'a mun ji ko domin akwai ababa da imani ke cin karo da shi imani idan bai zaunu ba abin ya zo ya banka imani amin amin Allah ya ce iyakar mu'mini allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi suka gaskata shi Allah ya ce sannan lam yartabu kuma ba su yi kokonto ba su yi shakka a game da sha'anin imanin su ba to yanzu sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ana tafiya akan imani Allah ce kuma imanin bai samu tangarda ba ko kwanto da shakka bai shigo cikin imanin ba jama'a mun fahimta ko eh domin jarrabawa takan zo ta girgiza imani idan imanin bai kafu ba to shi kenan sai kaga an samu matsala wannan rashin lafiya da kake ganin jinya da Allah zai jarabci mutum da jinya idan ba wadda imani ya kafu ba gamgam wannan jinyar sai jijjiga mishi imani sai jiga mishi ta. wasa wasa wata ran sai ka gan shi gashi ana mai kallon ya fahimci addini sai ka gan shi a wajen wani mai bada magani wani boka ko wani dan tsibbi eh ya je asibiti an yi gwaje-gwaje ba ba a shakan abin ba masu magani na gargajiya sun ba shi bai shakan abin ba to sai ga ya fara tambaya to shi dai yana ba da magani amma itace ne amma kaza kaza to sawu ya fi sai zani sawu ya fi sai zani to jarrabawa mana jarrabawa jarrabawa to kuma ta hanyar jarrabawan kadai Allah ke tabbatar da imani idan ka in ka ci jarrabawa to imani ya tabbata ai shine Allah yake saba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yaqulu amanna wa hum la yuftanun cikin sarki yace hasiban nasu Allah ke mutane tsammani suke yi wai suna riya haka ne suna jin haka ne an yi yutura ku za a bar su kara zube an ya ƙulu amanna don kawai sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah ce ba za a jarce su ba kawai in ka ce ka yi imani ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai a barka ka ci gaba da tafiya haka Allah ya ce wa hum la yuftanu jarrabawa ba za ta zo musu ba Allah ya haka suke tsammani Allah sai ce to ai ba zai yiwu ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce ai mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su ma Allah me yasa kake jarraba yace fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya bayyanar da masu imani na gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina ya bayyanar da masu imani na ƙarya ashe kaga idan jarrabawa ta zo anan ake tantancewa ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم wallahi zan yi ta jarraban ku za mu yi ta jarraban ku da abubuwa hatta na'lamal mujahidin minkum har sai mun bayyanar da masu jihadi masu kokari ayyuwa da turbiya akan al'amarin addini tsakanin su da Allah wa nabluwa akbarakum wa sabirina da masu hakuri akan biyayya ma Allah wa nabluwa akbarakum Allah ta labarin kuma duk za mu jarrabce shi Allah jarrabawa haka take to da wannan jarrabawa Allah ke tantancewa a ware na gaskiya a ware na ƙarya to idan jarrabawa ta zo kuma bata samu imani ya kama kasa ba to kuma shikenan sai kaga asara ta biyo baya Allah ya tsare mu eh, Allah yana gaya masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum tadkhulul jannata walamma مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله يسي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة Allah ya ce zi kuke yi kuna tsammani ne haka za ku yi tururuwa ku je ku shiga cikin aljanna walamma ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum tun abinda ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba kamar wani ne yace Allah to me ya same su ya yace masathumul ba'sa'u kuncin rayuwa tsanani talauci ta musu duka domin talauci tana da cikin abin da ake jarrabin mutane da shi wadarra'u da cututtuka sun addabe su wa zulzilu Allah ya ce an girgiza su an jefa su a jarrabawa na tashin hankali da fitina hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da ta kai wa manzon Allah da yake cikin su sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa o ne kar nasaran Allah nan za ta zo kaga ai an ji yaushe Allah zai yayi mana wannan yanayi Allah yake ana ku saurara ku ji inna nasarallahi qarib nasaran Allah ta kusa Jarrabawa ce to ana karanta masa bai wannan aya mana sai ga jarrabawan sahabbai ya lokacin da aka fita yakin azza la hawla wala quwwata illa billah ko zai fa ban taba ganin fitina a rayuwa jarrabawa irin na wannan ranar kafirai ne suka yi dandaso da su zo su yi rubdugu musulmai a madina haɗuwa aka yi kawai suka aika takarda sasannin duniya duka idan kuka bar muhammadu ya yaƙi waɗannan ya yaƙi waɗannan ya yaƙi waɗannan duka zai ƙare ne ku zo kawai mu haɗu a yi ta ta kare musulmai ba su san da wannan gangamin ba kawai waɗansu sun fita bayan gari kawai sai aka je aka ga kafirai kamar daga sama aka zubo su su kansu arnan waɗansu ma ba su san waɗansu ba shi ne ake ce mishi a alliance ake yi aka yi taron dangi na duniya za a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kafirai lokacin da annabi ya fito ya gidan da son kafirai ba a ma tsaya wata shawara ba annabi ya tara sabon sai ce ya damu eh Salman al-Farisi dama tsohon soja ne sai ce manzon Allah abin da mu yi mu yi kokari kafin su gama gangami da haduwa mu tona katon rami mu kewaye garin Madina yadda in mai doki ya zo bai isa dokinsa ya tsallake ba idan mutum ya ce zai sauka a ƙasa ya shiga ramin ya haura kafin nan mun kashe shi annabi ya ce a nemi diga da shebur a ranar annabi ya yi diga da shebur aka tona rami aka cewaye madina sai da aka zo dab da haɗa bakin ramin an zagaye garin saura wani fili wadda za a hada ba babba bane sosai sau sai aka samu dutse a wajen aka yi bukun duniya a fasa dutsen dutsen yake fasuwa kaga idan ba a fasa dutsen nan ba an yi aikin barna tun daga wajejiyar kofa na shiga gari in dai ba a hada shi ba sahabban suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce dutsen nan manzon Allah ya kifa suwa ya damu annabi ya ce a bani jika ka ji shugaba ke a ba wai ana shara gwamna ya je ofis ya zauna daraktoci su je ofis su zauna manya su je ofis su zauna a tsare talakawa akan titi ana kama su ana fasa tsallon kwaɗo wannan zalunci ne idan gwamna ya fito da tsintsiya akwai daraktan da ya isa ya zauna a gida wannan shine shugabanci na adalci amma a tashi shara duk gari duk wani babba a gari ka neme shi ka ba fansar da za ka ganshi a waje sai talaka wanda dole sai sun fita su nemi abinci kafin su ce a tare su ana za su tsallan kwaɗo wannan zalunci ne annabi ya ce a kawo diga da tebur aka kawo diga da ya ɗauki digansa yadda ki dutsen dutsen sai ya yi tarzatsin wuta farar haka wuta sai ya tashi annabi sai ce a hasken wutan nan an nuna mini mun ci farisa da rum mun yi kalaba da ya sake dutsen dukan dutsen da jigarsa sai dutsen ya sake wuta tar annabi sai ya ce a cikin hasken nan an nuna mun farisa ita ma mun yi rinjaye a kan da ya sake dukan dutsen na uku sai kan digan ya nitse a cikin dutsen annabi sai ya tashi ya ce, na karya dutsen tun daga kasan kasa kawai sai aka zo da cebur aka fashi sallallahu alaihi wasallam to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka yi ribabi aka tsaya abokan gaba suna hayi nan musulmai annabi da sahabbai suna ciki ku zai ka tubinu yaman ne annabi ya kalli sahabban sai ce a cikin ku wane ne zai je mun ne asiri ya shiga cikin abokan gaba ya ji me ake tattaunawa me ake kullawa game da mu da addinin mu ya zo ya gaya mun walakul janna da a bashi aljanna zai bai ce wallahi babu wanda ya daga kai mai kalli annabi kaga ai wani wani annabi ya sake nafila raka'a biyu ku zai mai ce kai ni ban taba ganin jarumi ba irin manzon Allah ba yace ciki ya duri ruwa yace amma shi sai tsere kira'a yace kawai yana mun laili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da kai sai ya tashi a cikin dare ne sai ya taɓa wannan sai wannan wane ne sai sai wani wani ne manzo Allah sai ya wuce sai ya taɓa wannan wane ne wannan ya ce wani wani ne ya taba wannan sai ya taba ku ya ce waye wannan ce ku zaifa ku binul yaman ya ce zaifa ne ku ya ce da ni ne da aika annabi ya ce mishi ka tashi ku zaifa ka je ka cikin su ka bincika ka gani suke cikin ka zo ka gaya mana ku zai ce tun da annabi ya ce a je dole a waka shi ne san annabi idan kai da'a to sai kai waka amma waka ba aiki wahala ne waka babu da Allah ai yake ce masa habbai ya اذكروا نعمة الله عليكم imani da Allah udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku izza'atkum junudun lokacin da rundunonin kafirai suka zo muku fa arsalna alaihim rihan Allah ya sai muka tura musu wata irin iska wa junudan lam tarawa da wata runduna wadda ku ba ku ganta ba ita ce rundunar mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana kallon me kuke yi izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah ya ce ku lokacin da suka zo muku ta saman ku da ta kasan ku ma'ana suka muku rina ciki da waje domin waje ga can waɗannan kafirai da suka yi tanda su ta ciki kuma ga banu ƙuraiza sun warware alƙawari izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzagatil absaru Allah ya ku tuna lokacin da ido ya zazzaro ya karkata wa balagatil qulubul hanajira zukata suka taso suka dawo makoshi ana numfarfashi kaman da a mutu wa tazunnuna billahi zununa Allah ya har kuka fara zace zace an ya za mu sha anya za a taimake mu Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna Allah ya ce a wannan dakar aka jarrabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce aka girgiza su girgizawa mai tsanani jama'a muna ji to a wannan girgizan munafukai suka ware وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا Allah ya a wannan lokacin sai munafukai da waɗanda zuciyarsu take da ciwo sai suka fara cewa ai ba wani alkawari da Allah da manzansa suka mana sai kawai a ruɗe mu a zo a karkashe mu an ware su ko ba a ware ba an ware shi kenan yakin ma ba a wani bugawa ba guguwa ce ta zo ta kafin nan dama za a ware ne kawai za a ware ne iskar Allah ya turo ta zo ta daga kafiran haka duka ta tarwatsa su ta watsa su to amma dai sai da aka ware wannan sai zai ce manzo Allah ina so in koma na manta gidana a kule ke ban eh, a bude ke ban kule ba wa in qala ta'ifatul فرارا Allah ya ce wa in a ta'ifatun minhum ya ahla yasriba la maqama wani yanki daga cikin su sai suka zo suna zuga waɗansu daga cikin mu'minai suna ta ya ku mutanen Madina nan fa ba wajen tsayuwar ku bane wanda fa ya tsaya da a kashe shi ku koma gida wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya wadan sai su zo suna neman izinin annabi suna ce mishi inna buyutana aura manzo Allah na manta gidana a buɗe ban kule ba in koma in kule Allah ya ce wa ma hiya bi aura kariya ne ba a buɗe gidan yake ba in yuriduna illa fir'ai ma yuriduna illa fir'ana Allah ya ce gudu suke so an ware ko ba a ware ba malam jarrabawa ke jarrabawa ke jarrabawa ke to jarrabawa kuma tana zuwa ta hanyar ni'ima wa nablukum bi sharri wal khairi Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce kowace rai sai ta ji yaya ake mutuwa ba ka taɓa yanka kaza ba abinda ta ji Allah ce kai ma da ka ji ragunka na layya da aka yanka saniyanku na layya da aka yanka abinda ta ji lokacin da ake yanka ta Allah ya ce kowa sai ya ji abin da suke ji din kowa sai ya ɗanɗani ɗacin mutuwa Allah ya ji kan ɗan maraya shekaran jiya Allah ya mishi rasu ya waka ya ce mutuwa rigar kowa mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan ya ce mutuwa riga ta ce to shi ma shekaran jiya ya saka tasa Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya ji kan shi da rahama eh to ya tafi to wata ran zan sata wa wata ran zaka sata Allah ya ce kullu nafsin da'iqatul maut kowace rai sai ta dandani mutuwa wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce kuma muna jarrabtan ku Allah ya ce da alkhairi da sharri don gwadawa wani jarrabawansa ta hanyar wahala ne da kunci yanzu ba gashi mun ambaci na sahabbai ba yaƙi ne ya taso musu gadan gada, wani talauci ne wani jinya ne rashin lafiya ne wani halin kakani ne na rayuwa bayan Allah mun fahimta to wani kuma ni'ima ce jarrabawa jarrabawarsa shine ya zama gwamna jarrabawarsa shine ya zama shugaban kasa jarrabawarsa shine ya samu kujerar sanata jarrabawarsa shine ya samu wani mukami to jarrabawar kenan jarrabawar kenan to da wadda aka jarabce shi da wahala da kunci da jinya da wadda aka jarabce shi da dukiya da wadata da mulki duka abu ɗaya ne idan mutum ya fi tsira in bai ci jarrabawan ba a fara. Allah yace muminu mu'minuna iyakar mu'minai allazina amanu billahi wa rasulihi sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan kuma ba su yi kokonto a game da sha'anin imanin su ba Allahu akbar hmm. wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyarsu da kayukansu a tafarkin Allah ulaika humu sadiqun Allah ya ce waɗannan sune masu gaskiya a sha'anin imani ba da ma ba ya ce fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya alamanna sadiqin ba to yace ulaika humus sadiqun waɗannan sune na gaskiya ne Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wa ya Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu atu'allimuna Allah bidinikum yanzu kuna sanar da Allah ne game da addinin kun yi imani a Allah ne za ku gaya wa matsayin ku ai huwa a'lamu bimani taqa duk matsayinka Allah ya sani mutane ne ake tsaya ana musu lissafi ko wani calculation Allah bai bukatan wani lissafi yaya ce Allah ya san ka Allah ya san ka Allah ce ka gaya musu Allah ne kuke sanar da shi matsayin ku a addini kun yi imani ku musulmai ne ku me matsayin ku to kuma in ma da ku faɗa ma Allah da ku faɗa wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai akwai abin da zai faku wa Allah ne babu shi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai da komai Allah ya san komai daki daki ya san shi tun kan mai yin shi yayi shi abinda ayar take isar mana shine al'amari na kiyaye Allah mutum in zai aiki ya sani in duk duniya ba wanda ya sanya kake ciki Allah ya sani kuma Allah shine mai wuta shine mai aljanna wanda zaka koye wan bai da wuta bai da aljanna shi mai wuta mai aljanna shi ya ga abin da kake ya sani kake Allah ya mana muwafaka to sai Allah ya ce ya mununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil Allah ya ce ya mununa alayka an aslamu suna goranta maka wai musulunta hmm. mu ba fa an yake mu bane mu ba dole aka samu ba mu ne fa a raɗin kanmu muka zo muka ba da gaskiya muka gaskata muka karɓi musulunci to su suna ganin kamar hakan ma sun danyi gata gata wa manzon Allah ne to musulunci kuma wanda ya ba yi wa kansa ba ne malam duk wanda ya yi wa kansa idan ka ga mutum aikin sa kirki yana yi wa kansa ne idan ka ga mutum a anguwa zai bude baki ya zagi kowa yana yi wa kansa ne yana yi wa kansa ne malam yamununa alayka an aslamu kul Allah ya ce ka sai musu la tamunnu alayya islamakum kar ku goranta mana musuluncin balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin idan ma ana goranta wato Allah ne zai goranta muku saboda ya shirye da ku imani ya maka gata mafi girman gata idan akwai wanda zai ma wani gori bisa tantanta to Allah shi ya kamata ya maka gori mafi girman kuma abin Allah ya maka wannan musulunci da imani ba wata ni'ima da Allah zai ma mutum ba wata ni'ima da Allah zai ma mutum mafi girma kamar ni'imar musulunci ni'ima ta imani ni ma ta imani ka wayi gari ka samu kanka musulmi ka yi imani da Allah ka gaskata alkur'ani ka gaskata manzon Allah ka gaskata rukunai na imani ka tabbatar da su a zuciyarka me kuma ya wuce wannan malam babu wallahi babu malam inda yan jaridu za su yi hira da kai su ce maka kai duk duniya ne fi faranta maka rai kace zaman ka kai musulmi kace kai zaman ka musulmi shi kuma komai dadi wallahi malam ba abin da yake zama musulmi dadi ni'ima ce Allah ya danka mu wa'anda yake so wannan suke wata da shi a hannunsu imani sai dan gasa mota ana ba mu kowa gida ana ba mu kowa annabi ya ce imani sai wanda Allah yake so imani sai wadda Allah ya son shi ai idan Allah ya zo yana kwatance akan imani yana kwatance akan musulunci yakan ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa lahu makahu da mai gani ba za su yi daidai ba ko kuma daidai ne da makahu da wanda yake ganin gabansa tafiyar su ta yi daidai to malam haka bambancin musulmi da wadda ba musulmi ba yake shi wadda ba musulmi ba mukibban ala yi أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah yake wanda yake tafiya yana faɗi tashi yayi tuntube ya kifu yayi tuntube ya fadi akan fuskarsa yayi tuntube ya fadi Allah yake shine mafi zama daidai yafi dacewa ko wanda yake tafiya a miƙaƙƙiyar hanya أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله, كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله يسأل ومن كان ميتا يزود يكي مشي متسيني متسيني فأحييناه مكراية بشيء وجعلنا له نورا يمشي به في النار muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a cikin mutane da wannan hasken wannan hasken shine imani wanda ba imani a mace a mace kaman masa zuhu, fi zulumati laysa bi kharijin minha Allah yake yayi daya da wanda misalin yana cikin dufai ne kuma shi ba mai fita bane a cikin dufan Allah ta rafi da malam haka musulmi yake da wanda ba musulmi Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wani basir Allah ya ce ba ɗaya bane ba za su daidaita ba da mai gani da makaho wala zulumatu wala nur Allah ya ce haka dufai da haske Allah ya ce ba ɗaya suke ba duhu da haske ne to yadda ka ga duhu da haske a shiga ɗaki a kule duhun kuma ba duhu ɗaya ba zulumat dufai a ce mutum na rayuwa a ciki da wadda ya fito a tsakiyar rana haske ko ina na haskawa ɗaya ce rayuwa wallahi haka wadda yake cikin musulunci da wadda yake wajen musulunci rayuwar daban ce wala zulumat wala nur walan zill walan harur Allah ce kuma da inuwa da rana Allah ce ba ɗaya bane ba da wanda yake cikin rana wanda ka ganshi a cikin kafirci a rana yake zaune wanda ka ganshi a musulunci a cikin inuwa yake zaune sai dai wanda ya fitar da kansa don dama haka annabi ya ce tarattukum ala albayda layluha kanahariha la yazigu anha illa hali? wala zil wala harur Allah ce da inuwa da rana Allah ce ba za su daidaita ba wa ma yasawi ahyau wala amwat Allah ce kuma da matattu da rayayyu ba za su daidaita ba da wanda yake raye da wanda yake ɗaya to yadda rayayye ya fi matacce haka musulmi yake rayuwa a gaba da kafiri bayan Allah mun fahimta ai shine Allah yake wa manzon Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun Allah sallallahu alaihi wa sallam kul ka faɗa ma al'ummanka bi fadlillahi fadlullahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an Allah yake ka gaya musu da wannan musulunci da Allah ya basu da wannan alqur'ani da Allah ya ba wa bayi falyafrahu su yi farin ciki wa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi kan duk abin da rasta duk abin da kake da shi duk yawan shagunanka duk yawan ƴaƴanka duk yawan dukiyanka Allah ke wannan addini alqur'ani da musulunci da Allah ya baka Allah ke shine mafi girman abin farin ciki sama da duk abin da zaka yi farin ciki wa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi kan duk abin da bayi da su tara a rayuwarsu a ce kai musulmi ne alhamdulillah wa khairu mimma yasma'u ai kafin a saukar da alqur'ani Allah yana saukar da ruwan sana. ana noma ana kuma samun abinci kafin Allah ya saukar da alqur'ani ana aihuwa kuma ana rike ‘ya'ya ana jin daɗi da rayuwa da ‘ya'ya kafin Allah ya saukar da alkur'ani duniya tana harkar kasuwanci kuma ana cin riba ana kai kawo kafin Allah ya saukar da alkur'ani ana kiwon kaji ana kiwon dabbobi kuma ana samun alkhairi amma duka waɗannan alkhairi da Allah ke saukarwa kafin saukar da qur'ani sai da ya saukar da qur'ani sai ce to na cika ni'ima ta al-yawma akmaltu رضيت لكم الإسلام دينا رند القرآن يتكفي الله يتي اليوم أكملت لكم دينكم allah ya نعمتي na cika ناشكا addini kuma na cika مكو نعمة alkhairin da ke cikin addini ai bai misaltuwa da kowane irin alkhairi bai misaltuwa mana idan ka ga musulmi yana wasa da addini in ka ga musulmi yana wasa da addini to karshe rashin rabo ne amin amin musulunci gasar kasan wani shi gane ce in an ce yayi addinin gane ce kamar zai wani aiki ne wa Allah kamar zai wani aiki ne wa annabi a ah, duk abin da kaga kai wa kanka da kai duk abin da kai من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم fala. idan ka koma ka samu waje ka zauna ka ɗauki alƙur'ani ka bar barke tilawan alƙur'ani ka yi ne wa kanka idan ka koma gefe ka kunna sigari ka kunna ne maka duk abin da ga mutum ke yi yana yi ne wa kansa yana yi ne wa kansa addini rahama ce addini rahama ce jin kai ne da Allah ya saukar da shi wa bayi rahama ne jin kai ne da Allah ya saukar da shi wa bayi domin ya ji kansu da shi babu wanda zai guji addini wallahi sai ce ba wanda zai guji addini sai ce eh wani idan aka same shi yana aiki yace shi ba aikin Allah yake yi ba ah. ai dama ba ma Allah ake yi ba ah, Allah abin da yake a hadisul qudsi idan da za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a ce kowa tsoron Allah sa da imanin sa kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake Allah ya ce ni ba zai kare ni da komai ba idan da za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku kowa a ce kamar Fir'auna yake da rashin da rashin arziki Allah ya ce wallahi ba za ku cutar da ni da kowa ba fir'auna ma ai ko kansa yayi ba cin sa ya cutar da Allah ne sai ya cutar shi ke ya wuce ya wuce kansa yake yi wa kansa yake yi wa saboda ka liman ma in ka ganshi yana yi wa kansa ne ba yana yi wa Allah bane ladan ma yana yi wa kansa ne ba yana yi wa Allah bane yawa kowa yana yi wa kansa ne in ka kyautata ka kyautata ne ma kanka da wanda ku je ku yi kwanciyar kabari to Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu Allah ya ce balillahu lahu yamunnu alaikum Allah shine mai muku gori an hadakum bil iman saboda ya shirya da ku zuwa ga imani ma'ana in ma akwai abin gori to ba ku ya kamata ku yi gori wa musulunci ba ba ku ya kamata ku yi gori wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ku ya kamata a ce kuna da bashi na falala akan Allah da manzon Allah ba a'a Allah shi ke da bashin falala akan ku saboda ya shirya da ku zuwa ga imani in dai abin da kuke tafiya akai gaskiya ne to sai Allah ya ce inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ghaibas samawati wal ardi Allah yake lalle Allah yana sani da dukkan wani koyayyen abu da yake cikin samai da ƙasa gaibin sama ba wanda ya sani idan ba Allah gaibin ƙasa ba wanda ya sani idan ba Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah eh wani tela ne yake mun tabi ya samu wani muridi ya kawo mishi dinki sai da ya kalle shi sai sai mishi ba komai malam tafi abin ka kawai to baka gwada ne bai sai ba ku komai je ka kawai abin ka da aka yi inki ya gwada ya ga tsab ya shiga sai sai mishi to tela kai ma ka san gaibu wai wai tela ma ya san wai tela ma ya san ka san ka san ka san ai ba gaskiya ne gaibu a ah, kariya man fi samawati wal ardi illa Allah babu wanda ya san gaibu ce mala'ikun da suke sammai ba san gaibu ba bayi da suke bayan ƙasa ba san gaibu ba Allah ya ce ka gaya ma al'umma duka duniya inda ka san gaibu lasta kartu min alkhair wa ma masaniyar su da duk abin da zan yi sai kawai in ta dace alkhairi zalla da mummuna abu bai shafe ni ba Allah ya ce inna Allah ya alamu Allah yana sani ma'ana Allah shi ne masani na gaibar samawati wal ardi gaibun sammai da kasai wallahu basirun bima ta'malun Allah yana ganin duk abin da bayi suke aikatawa duk abin da suke aikatawa dare da rana Allah yana gani ma'ana yana gani yana ganin kai kawunku yana ganin ayyukanku kuma da waɗannan ayyuka zai muku sakamako idan aka ce ma ana ganin ka bi ma'ana dai aiki kiyaye kanka ne ko to wallahu basirun bima ta'malun Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa to Allah ya sa mu aikata alkhairi to bayan Allah wannan shine karshen suratul hujurat abinda muka karanta a cikin daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kure ban gane ba ku ba ku gane ba Allah ya fi mana gobe idan mun zo sai mu shiga suratul qaf insha Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk